kawo yanzu rahotanni daga arewacin jihar adama na fa cewa yan tauri maharba da kuma jami'an tsaro na fa ci gaba da fafata da yan miniga na boko haram kuma ma har an fara kwato wasu yankunan da ke hannun yan miniga masu tada kyar bayan wasu al'ummomin yankin su ma bayyana cewa baya ga garin maiha yanzu haka fa har yan tauri da maharban da ke samun tallafin sojoji da kuma yan sandan kwantar da tozoma tuni masu suka kutsa yankin mobi da ke hannun yan boko haram Eh, suna halin suna fafatawa da jinin su yan taurin da kuma yan goron suna kokarin shiga mugu ne eh, suna samun nazara kwarai da gaske an ce ma an kashe shara su wajen tamanin da wani abu wani za mana ya gani idon eh to dai nasarar da ake samu yanzu da kan cewa yaran yanzu suna wanda suka rage dare suna fita daga cikin garin mugu suna tafiya ta wani kauye da ake kira wambiyo a za mu bada hadin kai ma jami'in tsaro da kuma yan bangalan ba su hadin kai a zanen lafiya duk ba ko da zai zo na mu ya garshe dole mu nika cikinsa tuni da wasu sarakunan da ba su yi hijira su suka koma abuja ba suka yaba da wannan kokari mai martaba sarkin muri a jihar taraba alhaji abbas da ya ce fa yanzu tura ta kai bango don haka ne dole jama'a su tashi tsaye sai a dawo maganan haukan da ake yan iska su shirya yara kanana su shirya bindigogi su shiga gari su ce sun zo su gera addini bai su boko haram to ku ji a bakina wannan abu da munafunci a ciki da walakin gaskiyan bai fita ba to duk wanda ya boye gaskiyan nan ya sani muna jiran shi ba abin da za a boye dole ne a shugabanci ya fi da gaskiya Kona-kona ba zai kai mu ko ina ba haka shi ma wani tsohon sojan manjo janar adamu ibrahim da ke neman tsayawa takarar sanata da kudancin jihar taraba ya fa ba da shawarar cewa a tuntuɓe mutane a hankali kasan cewa akwai rashin fahimta da yawa <clears throat> batun tsaro a kasar mu yanzu kuma ba mutum daya wanda ya ce ina da hansa a juhun shi kasan sha'anin tsaro kowa yana da haƙin da zai kawo ciki ba inda zan zauna gari a zo a ci yaƙi a gari na a ce ni na tattara ni da iyali na da 'ya'ya nan bar gari akwai kulalliya kuma dole gwamnati ta bi a hankali ta bi a hankali ta sayan da za ta cimma wannan abin yadda za a juya al'amarin su zama su samu zaman zafiya da wuya ce mutum da yana da ansa amma dai dukkanmu muna da role da zamu mu playing a cikin wannan abu wani zai mamaki a ce misali eh, an ci galaban dan sanda an ci na mobile yanzu an ci na soja ya kake da matsanka wanda ka aje kaki wanda da ka rike kakin nan ba na son magana a kan wannan na yi reserving comment ina wannan yanzu dai ana ci gaba da gudanar da addu'o'in Allah ka kwashe wannan matsala na imminika masu tada kai bayan Ibrahim abdulazizu sashi na sunamar Amurka daga Yola a Najeriya Allah da magani Allah da magani Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu wata da rana su bai gushewa idan rana ta fito tafi bai rufewa mai zagada da aliyu ne yake ta cewa murya sai ki ɗau hakuri arziki sa.